وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين jiya mun yi bayani kan sifatullah yayin da muka tabbatar da cewa sifofin ubangiji su ne ainihin zatinsa zatin ubangiji guda ɗaya ne kuma sifofinsa dukkaninsu su ne ainihin zatinsa ba su da samuwa mai zaman kanta dukkaninsu sifofi ne da ubangiji wanda yake zati ɗaya ya siffantu da su ba kamar yadda a shari'a suke ganin cewa suna da sifofi wanda suke daban a cikin duniyar samuwa wanda samuwarsu ta bambanta kuma take daban da ta ubangiji abinda muka ce zai kai zuwa ga ƙididdigar zati wanda yake koma zuwa ga natija mummuna sosai na sanya ubangiji ababen tarayya ko da ko mun ce suna koma zuwa ga ubangiji baya kore kasancewa su ababen tarayya mun ga kuma yadda hatta sun fi shi kamala domin kamalarsa tana samuwa ne sakamakon samu wannan shine mafi munin abu to mun kuma ji maganar amirul muminin imam ali salam game da sifofin ubangiji cewa dole ne a kore masa sifofi irin wa'annan kuma dole a kore masa sifofi habariya. da ma'anar yadda mushabbaha da masu kawo ilhadi cikin sifofinsa suka jingina masa na daga idanu da jiki ko da ko wasu sun yi dubara sun ce ba irin namu ba ne domin dukkan wani abu yana da fuska amma ba irin tamu ba ta wani daga cikin kiristoci da ya je ɗaya daga cikin imamai alaihimussalam ya ce mishi a wani ɓangare fuskar ubangiji take yana tambayar shi game da ainihin fuskar ubangiji sai sa ya kunna wuta ya ba shi misali da abin da yake iya gani domin ya nuna mishi cewa ubangiji baya kama da sauran halittu ya sa aka kunna wuta sai ce nuna masa fuskar wuta sai ce ai duk ko ina ka ce fuskar ta ce to fuskar ta ce sau da aka sai wannan imami alaihi salam ya ce mishi haka ma ubangiji fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah domin yana masa ubangiji na ko ina sai kusanto masa da misali da abin da yake mahsus wato abin da yake iya gani wanda muke cewa mahsus wato abinda ake iya rizkarsa da maruskai na gani to mun ga yadda al'amarin sufafi ya kasance akwai um, bayanai wanda suka shafi sufafi da muka ce sun rage jiya. idan mai kokonto ya ce mana ai lallai ba makawa su ubangiji hadisai da ayoyi masu daraja sun zo suna cewa Allah yana da sifofi da sunaye kuma hadisi ma ya ambaci sifofinsa cewa sun kai sun da tara wato sunayen sun kai sun da tara yaya za ku ci ubangiji sifofinsa su ne ainihin zatinsa cewa abu guda ne da zatinsa bayan gashi yana da sifofi da sunaye har guda sun da tara to amsar da zamu ba mai wannan shubha da ya kawo shine na ɗaya kukan kukunci wayannan sufofi wayanda suke da samuwa mai zaman kanta wacce take daban da samuwar ubangiji kun ce guda bakwai ne wayanda kuke ganin da za a yi hijabi mutum zai iya ganin su kamar yadda kuke ganin za a iya ganin ubangiji haka su ma kuke ganin za a iya ganin su to wayannan sifofi da kuka ce guda bakwai na ɗaya don me yasa ba ku ce casin da tara ba da adadin sunayen ubangiji da hadisi ya zo da shi kuma ku ce ba su da iyaka da adadin sunan ubangiji domin irfani ya tabbatar da tarkibin sunayen ubangiji ba shi da iyaka iyakacin inda mutum ya tasawuri sun wuce haka wasu ra'ayin sun kawo sunan ubangiji guda dubu ɗaya kamar da aljoshan ta zo da sunan ubangiji kusan guda ɗaya guda dubu ɗaya ne to don me yasa ba ku ce wa'annan sifofin imma casin da tara bane imma dubu ɗaya imma ma ba su da iyaka bisa ta karir daban-daban bisa mahanga daban-daban duk da duk kowace mahanga tana da yiwu a to ana iya karɓarta mana ba ta rushe waccan mahangar ba a wata marhala casin da tara a wata marhala za ka ga ruwaya ta zo dubu ɗaya a wata marhala kuma ta kari na malamai tarkibin yi da adadin halittu ba su da iyaka to wannan bangare ɗaya kenan na wannan amsa bangare na biyu na wannan amsa shine duk yawan sunayen nan dukkaninsu suna koma zuwa ga ma'ana ne da muke ce mishi mafhum dukkaninsu suna koma zuwa ga ma'ana da muke ce mata mafhum sau da haka kama yadda muka ce ali mai kwazo mai ilimi mai hankali mai tunani dukkaninsu suna nuni zuwa ga abu guda ne a waje shi ne wannan ali shi yake da wannan sifofi bayan da za a yi maga mai kwazo mai ilimi da mai hankali daban ga su ga kuma ali haka ma sufofin ubangiji in sun wuce bakwai in sun kai casin da tara sunaye in ma sun kai bila adadin ne dukkaninsu suna ishara zuwa ga abu guda ne a zahiri a fili abu guda ne wannan ma'ana ɗin ta zo ne sakamakon sassaɓawar ma'anonin wannan kamala da aka jingina masa idan aka jingina masa kamalar ilimi ba shi ne ma'anar kamalar ƙudura ba iko kudura ba shine kamalar rayuwa ba da yake da ita rayuwa ba ita ce kamalar ji da gani da magana da sauransu ba to dukkanin wa'annan suna da ma'anoni daban-daban shine ake cewa mafhum idan an duba alamul mafhum za mu ga suna da bambanci amma idan mun duba alamul mustaq da ake cewa waƙil aini ko ainiya wato hakikanin samuwa ta fili ta zahiri samuwar ubangiji abu guda ne so da haka ubangiji shine ilimi shine iko shine rayuwa shine dukkan wata kamala da mutum yake saurawa kuma dukkan wannan kamaloli sun gangaro ne da gare shi wanda shi ya ba halittu wannan kamaloli kamar yadda mutumin da yake waje abin halitta ne na Allah misali ɗauki Ali dauki Zaid sai ka nuna shi ka ce wannan zaid abin halitta ne na Allah abin sani ne gun Allah abin iyuwar a yi shi ne gun Allah wato Allah yana da ikon yin sa amma a fili ba za mu ga wannan zaid cewa ga shi daban ba ga abin sanin Allah daban ga abin ikon Allah daban ga abin halitta Allah daban a shi wannan zai shine abin halitta kuma shine abin da Allah yake yi ikon yinsa kuma shine abin da Allah ya nufin yinsa kuma shine abin da Allah ya halitta to kamar yadda a wannan janibi abu guda ne yake siffantuwa da abubuwa daban-daban haka ma ubangiji subhanahu wataala komai yawan sifofinsa abu guda ne shi sifofin nan suna nuni zuwa gare shi to shehul ash'ari ya sake kawo wani shubaha bayan wannan shubha kamar yadda ya kawo cikin littafin shi alluma da yake cewa idan da ilimi shine Allah ilimi ainihin Allah iko ainihin Allah to da mutum zai iya cewa ya ilimin Allah hukun ya ce ya Allah ya kudura Allah hukun ya ce ya Allah sadaka shi sai ke cewa idan an ce ya ilimin Allah ko ya ikon Allah yana nufin ikon nan daban Allah daban kuma ikon nan ba shine ubangiji ba kuma wannan nufi kudura ilimin nan ba shine ubangiji ba to abinda za mu duba a fili shine tun farko ash'ari kayi gini bisa abinda ka imani da shi ne amma ba abinda zai hana mutum ya ce ya ikon Allah ya nufin Allah ya karfin Allah amma kuma faɗinsa cewa ya karfin Allah ya ikon Allah ya ilimin Allah ba yana nufin ga wani abu can ilimi daban ba wannan kuma Allah daban ba yana nufin can ga wani kudurar Allah daban ba Allah kuma daban idan ka ce haka sai zamanto still ka maimaita abin da dai maka baka amsa ne baka ce baka zo da sabon abu ba still ka maimaita abin da maka baka amsa ne cewa ilimi da kudura da sauransu dukkaninsu sufofi ne na Allah ba su da samuwa ta zaman kansu wanda yake da suna da samuwa ta zaman kansu da ka mai da Allah abin kididdiga da ya zamanto ma'adud idan ya zama ma'adud shikenan sai zamanto yana bukatar mai kammala shi saboda zai kasance yana da mabihil ishtirak jins da mabihil imtiyaz fasil wato abin da ya yi musharaka da sauran halittu da kuma abin da ya bambanta da sauran halittu sai tashi da yana buƙatar mai kammala shi saboda shi ba kamil ne sai tashi ba ubangiji ba kenan. so da haka idan ka ce ya ilimin Allah zana iya cewa ilimin Allah sai mi ya ikon Allah ya kudurar Allah ya zatin Allah shine duk dai abu guda ne ubangijin nan dai shine kake kira da sunaye daban-daban da yake da suna kamala da siffofin shi na kamala da jalala da jamal shi yasa ma batun da yake cewa um, shi yasa ma <clears throat> idan idan da zai yiwu mutum ya ce ya ilimin Allah ka gafarta min kaimin min rahama ya ilimin Allah ka arzuta ni wannan idafa ce bayaniya ba na ba mana ya ilimin da yake shine Allah ya ikon da yake shine Allah ya kudurar da shine yake Allah kamar da yadda zaka ji ana gaya ubangiji kalmomi daban-daban a ce mishi ya adalci ya hikima a tada yaren larabci na da wannan sai ka ji sun ce wani adalci ne aliyun adlun ali adalci ne misa za ce ali adalci ne mana ali ya siffanta da adalci dari bisa ɗari ainihin adalci ne ke da shi sadaka idafa ce bayaniya ba wani abu ba idafa ce wacce take makoliya ba wani abu ba to idan mun duba dukkan iskalolin da shi a ash'ari ya kawo a cikin littafin sha'alluma da kuma al'abana ko al'ibana da kuma mai abin da littafin al wanda yake ya kawo dukkaninsu za mu ga duk suna koma zuwa ga wannan asali ne don haka ba za mu tsawaita lokaci ba wajen kawo su abinda muke so shine a fahimci asalin abinda muke so mu ce dangane da ra'ayin a mabiya ahlul bait da aka fi sani da shi'a imamiyya dangane da koyarwar ahlul bait da nazarinsu mahangarsu game da sifofin Allah hakanan za mu ga cewa um, shi ne da ainihin abinda mutazila yawanci suka tafi a kai na'am an samu wasu mutane da suka tafi a game da sifofin Allah da wasu ra'ayoyi wanda yake ban so in kawo su amma a gurguji zan kawo su saboda ba mu san kawo abin da yake kuma daga baya za mu nemi lokacin lokaci da yau a kansa wasu sun tafi akan cewa daga cikin mutazila musamman ma dirar dan amru akan cewa sifofin ubangiji dukkaninsu salbiya ne wannan sabon bahasi ne daban wanda za mu yi shi a gurguje yanzu wato yayin da mutum yake cewa yayin da mutum yake cewa al'alim masani ne alƙadir mai iko ne mana yana cewa ne ba mai jahilci ba ne ba mai gajiyawa ba ne ba yana tabbatar da ilimi da iko ga ubangiji ba ne a'a yana tabbatar da rashin jahilci da rashin iko zuwa ga ubangiji ne to wannan magana ta dirar bin amr lazimin maganarsa wato abinda maganarsa za ta kai zuwa gare shi shine mummunan lamarin nan na cirewa Allah sifofin kamala sai tashi bashi da kamala amsa ta farko kenan domin idan ka ce um, eh, al'alim ba tana tabbatar da ilimi ba ne ba ana tabbatar da cewa Allah yana da ilimi ba ne a ana tabbatar da cewa Allah ba shi da jahilci ko kuma idan aka ce alƙadir ba ana tabbatar da cewa Allah mai iko ba ne ana tabbatar da cewa Allah ba shi da gajiyawa idan an ce almurid mai nufi ba ana tabbatar da cewa Allah yana da nufi ba da mashi'a na yin abin da ya ga dama A'a ana tabbatar da cewa Allah ba abin tilastawa ba ne ba mai iya tilasta shi to dukkan wannan maganganu za mu ga a zahirinsu tun farko sun ɓace sun lalace domin a matakin farko suna cire kamala daga Allah sai zamantu ya tashi ba ilimi ba gajiya ba iko ba nafi sai dai kuma ba shi da jahilci ba shi da gajiyawa ba shi da mai tilasta masa to amsa ta farko kenan da za mu bashi cewa wannan ya lizimta mana cire kamala ga ubangiji su hannu wata'ala abu na biyu shine ya kai birar da za mu ce maka menene rashin jahilci me amsaka za ka ce mana ilimi me rashin tilasti za ka ce mana zaɓi da nufi me rashin gajiyawa za ka ce mana kudura wato ƙarfi ko iko wannan kenan ya rusa maganarka ta cewa babu wa'annan sifofi domin idan aka ce an yi salbus salb wato abinda ake cewa negative negative abinda zai ba mu shine positive an yi salba salba ijabun idan ka ce ubangiji bai kasance ba mai gani ba mana kana ce ubangiji mai gani ne ubangiji bai kasance ba mai ji ba wato kana ce ubangiji yana ji kenan ubangiji bai kasance ba mai nufi ba to kana ci ba mai abinan tilasta ba ba mai ilimi ba wato ubangiji yana da ilimi ba abin tilasta to ma'ana yana da nufi ba mai gajiya ma'ana yana da iko ubangiji idan aka yi salbin naksu da gare shi sai zamanto ya samu kamala wannan kuma hakan duk sanda ka yi naksin kai salbi salbi to shikenan ka sami kamal ka sami ijab so da idan ka ce zaidun laisa bi a'ama laisa negative ne a'ama ma negative ne makaho negative ne sai dai negative ne da siga ijab da yawa mutane wasu wayanda ba su sha calculation na tunani ba ba sha calculation na hankali ba sun dauki irin kalmomi irin wa'annan kamar ijab ne bayan salb ne kurumta salb ne tilasi salb ne domin salbin kamal ne idan aka ce makaho shine wanda baya gani shikenan ma'ana salb ta tabbata salbul ijab sadaka laisa bi'ama ba makaho bane laisa salb ne a ma salb ne saboda me saboda salbal ijab ne shine salb idan idan idan kai salabin ijab zai baka shi ma negative kamar yadda in kai salb salb zai baka positive wato negative positive zai baka negative domin kayi salbin abin nan amma negative negative zai baka positive abubuwan negative positive zai baka negative negative negative zai baka positive wannan doka ce ta hankali ta mantik saboda haka idan muka ce ubangiji ba makaho ba ne mana salbus don haka dukkanin wa'annan sifofi da dirar ya tafi akan cewa ba su da ma'ana sai salbus suna sake koma zuwa ga asalinsu ne zuwa ga hijab saboda haka al'alim ubangiji masani idan ka ce ana nufin laisa bi jahil sai maka tambaye ka menene ma'anar laisa bi jahil za ka ce mana alim shikenan ubangiji ya koma shi ne alim na uku wato ɗaya daga ciki shine bayan cire kamala da kuma kasancewar shi yana koma zuwa ga kamala dalili na biyu wanda za a tambaye ka ka ba kanka amsa ka rushe abinda kai kace kai imani da shi ya dirar na uku shine idan ka cire Allah dukkan wannan ya tashi bashi da komai ya kai ma ga ubangiji ya samar da mutane ya ba su ilimi mai ya maka ga hikima da ilimi da nufi da kudura da dukkan kamala a cikin halittarsa ya zai mai wannan samuwa mai wannan halittu mai wannan kamaloli sai mu cire mishi ainihin kamala wala Allah ya yi gudun cewa kada ya kamanta Allah da bayi sau da haka sai ya cire masa ilimi da ya gudun wannan sai fada mafi muni sai mace mashi dirar duk sanda aka ce Allah mai ilimi ne ba ana nufin irin ilimi namu ba don haka ba ma'ana ka cire masa ilimi domin gudun kaka kwatanta shi da mu sai a ce zaid malam mai ilimi ne ubangiji ma mai ilimi an kwatanta su kenan ba haka bane ilimin ubangiji zatinsa ne ilimin zaid ba zatinsa ba ne zaid wata rana zai koma jahili hasali ma ilimin da zaid yake da shi ba mamaki ya tashi kuskure misali ilimin da zaid yake da shi na cewa a rola wanke kafa za a yi kuma har zaid ya mutu yana wanke kafa wa ya gaya wa zaid daidai ne wanke kafa shin zaid baya ganin wala Allah ba haka bane wala Allah ma zaid ba shi labarin akwai abin nan hukunci shine shafa kafa wanda Qur'ani da ruwayoyi ingantattu suka tabbatar da shi siran manzo ta tabbatar da shi cewa ana yin ana wanke kafa tun lokacin ana shafa kafa a rola lokacin manzo da Abubakar da Umar sai lokacin Usman. bin Affan aka kirkiro arwalar wanke kafa kuma don haka ne bani umayya suka yi kokari suka karfafi wanke kafa mashafar kafa yana iya yiwa ka rasa rayuwarka a wancan lokaci saboda gwamnatin umayyawa kamar yadda hajjaji ke cewa Allah ya umarce ku da ku shafa kafafunku amma na umarce ku da duk wanda ya wanke kafa zai zo kafa ya wanke ta wane ne isa ya saba to zai yana da ilimin cewa shafa kafa bai da ilimin shafa kafa zai tun da ilimi ba zatinsa ba ne ilimin da yake da shi yana iya tabbata sai zama kuskure amma ilimin Allah ilimi ne wanda yake ainihin zatinsa takwinan zatinsa ne a halittarsa zatinsa ne a samuwarsa ba a halittarsa na a halittarsa da ma'anar samuwarsa ba kuskure zatinsa ne a samuwarsa don haka baya kuskure assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa sallallahu ala muhammad وآل بيته الطيبين الطاهرين